Ziyarar dai ta mukaddashin kamfanin Areva Philip Varan a garin Arlit cikin dare ta kawo cece kuce sosai ga zukatan al'ummar jihar Agadesa inda kungiyoyin fararen fula suka yi ta faɗin ra'ayoyinsu kan wannan batun. Almustafa Alhassan shugaban kungiyar farar fula a garin Arlit da na yi hira da shi ta wayar tarfo cewa yayi wannan ziyara ta mukaddashin Areva cikin dare al'amari ne da ke nuna wata sabuwar cuta. Dole ne su zo da daddare su tunda dai abin da suke ba na andanci bane ba abu ba na gari bane kawai Allah wanda ya zamu ce kowa ya yarda cewar ba abin da yake kawo ma Nijar shekara arba'in ban da cuta shi ne abin ya fara ba mu tsoro wai aski da sonowar wanda ake yi don muna so ne ko ko dole ne ake mana ya kamata a yi bincike bisa wannan tambaya paske yanzu ya wuce inda zamu cewa mutane ka ke su ke wannan wani ne abu ya wuce haka nan kenan riba ta wuce abin da muke muke gani mu a idon mu abubuwan da take sa da yawa shekaru fiye da arba'in dai kamfanin kasar faransa mai haƙo karfe uranium cewa da areva yayi yana aiki a jihar agadez musamman ma a garin arliti da ke arewacin jihar sai dai talakawan na jihar agadez ba su taba gani a ƙasa ba lamarin da ƙungiyoyin fararen fula ke ganin kuma ko a gaba ba za su taba gani a ƙasa ba saboda aikin da suke babu wani haske ko kaɗan da suke bai baiwa al'umma. Sanusi Muhammad na kungiyar farar fula mai gwagwarmaya wajen kwato hakkin ɗan adam a birnin Agadez cewa ya yi hukumomin jihar Agadez da ma shugabannin ƙananan hukumomi su fito su ma al'umma bayanin ziyarar ta mukaddashin Areva saboda hakkin su ne. Muna da mahukumta a cikin jihar Agadez wanda suke wakiltar gwamnati. Muna da mahukumta wanda muka zaɓa wakilanmu ne, 'yan mu ne. muna fatar su hutu tunda ba iya zuwa ka shiga gidan mutum ba tare ba da ka samu eh, na'amkin mai gida to su da suke da matsayin masu gidaje su ne muka zaɓa sai su hutu su ma al'umma bayani dalla-dalla wannan bako menene ya zo da shi kuma ga irin abin da za mu iya ce muku gama da wannan ziyara da har yanzu akwai lauje cikin naɗi fararen fula na jihar su dai sun yi Allah wadda da wannan tafiya ta tsakanin kamfanin Areva na kasar Faransa da gwamnatin Niger inda suke kalubalanta yadda ake tafiyar da wannan aikin tonon karfe uranium babu wani haske ko kaɗan tare da fatan shugabannin ƙananan hukumomi da ma wakilan gwamnati na jihar su da su fito su ba da labarin ziyarar mukaddashin na Areva ga al'ummar wannan yankin da ake haƙo karfe uranium da a halin yanzu ba su taɓa amfana da shi ba in ji su. Tila Amadu, DW Hausa daga birnin Agadez a jamhuriyar Nijar.